الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya bamu ikon sake haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin Allah mai girma muna suratul ahqa sura ta arba'in da shida satin da ya gabata mun tsaya aya ta ishirin daidai yau karatun mu zai fara daga aya ta 21 marubucin wannan tafsiri Allah shi mishi rahama ya saka mishi da alkhairi yace thumma zakara ta'ala sa'annan Allah mai girma ya ambata mu da qissata hudin qissar annabi hudu ma a qaumihi tare da jama'a dai misalan dan ta zama abin buga misali lin nuzuri al-awwalina ga masu gargaɗi na farko waɗanda suka wa al'umma gargaɗi game da su ji tsoron azabar Allah su kaɗaita shi da bauta su yi mishi ɗa'a minar rusul daga cikin manzanni alaihi musallam faƙala sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wazkur ka ambata ka ambace akha adil dan uwan adawa uwan hudu shine annabi hudu <clears throat> alaihi salam sadda badalun badal ishtimalin badali ne na ishtimal sadda an zara qaumahu yayi gargadi ga jama'a dai hawwa fahum ya ba tsoro inzar shine sanarwa tare da gargaba da tsoro sanarwa haɗe da tsoratarwa ka sanar da mutum abin da bai sani ba tare da nau'i na tsoratarwa shine inzar a ina annabi hudu yawa jama'a dai gargadi adawa bil ahqab a wani rahi da ake jama'a ahqab ismu wadin sunan rahi ne bil yaman da ayyaman wani rafi ne a cikin kasar yaman wannan rafin sunan shi ahqab to a wannan yanki ne annabi hudu Allah subhanahu wa ta'ala tura shi a matsayin manzo mai gargadi zuwa ga adawa ya kira su ya yi musu gargadi bihi manaziluhum a wannan rafin gidajen adawa su wa qad khalat an-nuzuru alhali masu gargadi da yawa na manzanni mabatin rusulu yani manzanni sun shuɗe min bayni yi kayan zuwa ne wa min khalfihi da kuma bayan zuwa ne ai qabla hudin kafin annabi hudin an aiko manzanni da yawa da suka yi gargadi ga al'ummarsu wa min ba'dihi kuma bayan wucewar annabi hudu an aiko manzanni da suka yi gargadi ila qawamihim zuwa ga su. annabi hudu ya yi gargaɗi wa yawa adawa a wani wurin yawa adawa gargaɗi a ahaka wani rafi ne wanda ayyaman garuruwan adawa nan suke wurin menene gargadin da annabi hudu yawa adawa Allah ta abudu illallah ka kubauta ma komi sai Allah ai da an kala ya ce musu la ta abudu illallah ka kubauta ma komi sai Allah wa jumlatu jumlar wa qad halatin nuzuru min ya yadayhi wa min khalfihi mu'tarifatun ta kittale tsakanin waccan kalima da wannan ma'ana asalin maganar wazkur akha adin إذ أنذر قومه بالأحقاب ألا تعبدوا إلا الله كأبتا مسو قصر النبي هود da yawa jama'a sai adawa gargadi a ranin a haƙafu yana ce musu kakku bauta makomi sai Allah wannan jumla ta cewa wa kada halatin nuzur min ya yadayhi wa min khalfihi ta gitta ne tsakanin an zara qaumahu bil ahqafi da Allah ta abudu illa kenan an zara qaumahu bil ahqaf hade yake da Allah ta abudu illa sai wata jumla ta shiga tsakiyarsu. su wannan kuma yana da ya a cikin alqur'ani a cikin suratul a'raf Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladzina amanu wa amilus salihat sai ce la nukallif nafsan illa wus'aha sannan ce ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun yadda ko magana take innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun sai jumlar la nukallifu nafsan illa wus'aha ta shiga tsakiya shaki kima da hijira inni akhafu alaikum ni ina ji muku tsoron in abattum ghayra Allah in kuka bauta ma wanda ba Allah ba ina ji muku tsoron me azaba yawmin azim azaba ta yi ne girma azaba ta yi ne mai girma ina ji muku tsoron in kuka bauta ma wanda ba Allah ba to azaba mai azaba yini mai girma za ta cika da ku قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا سكتي a ce ita na kago muna lita'atika na danka kawar da mu an tsale hadina daga bautar gumakanmu litasrifa na don ka juyar da mu an ibar jiha daga bautar su fatina bai ba ta idona to kama zo muna da abin da rike alƙawanta muna min azabi na azaba ala jiha kan muna bauta ma wa'annan gumaka zo da azaba in kunta min as-sadiqin in ka kasance daga cikin masu gaskiya fi Annabu ya adina game da cewa azaba za ta zo muna in mun ci gaba da bauta ma nan gumaka to sai a zo da azaba ba za mu bar bauta musu ba amsar da adawa suka ba annabi hudu kenan قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون قالوا قال النبي هود يجي إنما العلم حقيقة سني عند الله هنا أولين الله Allah shi ya san sadda azaba za ta zo muku. Ai huwa shi Ubangiji Allah, Allah ya alamu shi ne wanda ya san mataya a cikumul azabu yaushe azaba za ta zo muku. Wa uballi ina iyar muku sakon ma ursiltu bihi abinda aka aiko ni da shi ilaikum zuwa gare ku wannan sako ne iya muku na kada ku bauta ma kowa sai Allah ku ji tsoron azabar yini mai girma shi ne sakon da Allah ya turo da shi zuwa gare ku kuma na iyar muku da wannan sako walakin ni sai dai ni arakum ina ganin ku kaumun mutane kuke tajaluna da kuke jahiltar girman Allah da kuke jahiltar azabar Allah fi talabikum saboda neman ku duk da ijalil azabi da a gaggauta azaba alaikum akan فلما رأوا عارضا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم هدى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا فأصبحوا لا يرى إلا كذلك نجزي القوم المجرمين فلما رأوه lokacin da suka cinkai azaba ai ra'awul azaba suka leki azaba daga nesa ariban wani girgiji sahaba girgije araba da ya gitta musu fi ufukin samaya a sararin samaniya suna nan a cikin wannan ra'ayin nasu na a a yaman sai suka kinkai girgiji ya gitta a sararin samaniya dab da garinsu. Mustaqabila audiyatihim wanda ya fuskantar hajinsu ma'ana gidajensu. Kalu sai suka ce a zatonsu, haza wannan aridun hadari ne mun firuna da zai yi mana ruwa. Zatonsu hadari ne da yake ɗauke da ruwa, giragizan rahama ne suke zato. Ai, mumtirun iyana zai yi ruwa gare mu. Kala ta'ala Allah bai girma ce bal bari maganar ruwa kam Kowa shi wannan girgijen da kuke gani masta ajaltum bih abin nan ne da kuka nemi a gaggauto da shi min azabi na azaba girgije ne wanda ba rahama yake ɗauke da ita ba azaba yake dunkule da ita duk wani kuma sadda kun ka ce bai mata ido na ka zo da abin da aka aka alƙawanta mana na azaba to ga azaban nan ta zo amma cikin surar abin da zai sa ku yi zaton ba a ba rihun wannan girgije da kuke gani wani irin iska ne badalin mimma badali daga ma masa adalcin bihiri a bihi iska ne yana cikin iskan nan azabun azaba alimun mai radadi mu'lim mai radadi wani wuyan aka ambace shi rihun aqimun iska maras alhairi girgiragizai ne na iska wanda ba mu kwara alheri cikin su tudammiru wannan iskan da za a sako zai halakar da ai tuhliku wannan iskan za ta halakar da kulla shayin komi marrat alai sajjita akai ne bi amri rabbiha da nuhin ubangijin iskan ai kulla shayin komi arada rabbuha da ubangijin iskan nan yanda ya halaka hu halaka sai bi har ita duk wani abu da Allah ya nuhi zai halaka ta hanyar iskan nan to wannan iskan zai rugurguza shi wa kadri jaluhu aka halaka mazansu wa nisa'uhum da matansu wa sigaruhum da yaransu wa amwaluhum da dukiyarsu bi an fara bi zalika baina samawati wal ardi iskan nan da Allah ya sako mai tsananin karfi sai ya tira da mazajensu da matansu da ƴan yaransu da dukiyarsu iskan ya dauke su sama da su kamar iska ke yi sama da leda ko takarda tsakanin sama da ƙasa wa mattaqatfu kuma iskan ya tattage farfasa su waɗannan abubuwan wa fakila hudun sai hudu yi saura wa man ma'ahu wa man amana ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi wa kanu sun kasance na awa arba'ati aladin kwatankwacin kamar mutum dubu hudu wallahu a'lam inna hudan annabi hudu alaihi salam lamma a hassa lokacin da yayi hasashe birrihi da wannan iska ma'ana ya leke iskar haɓɓa sai zane ala nafsihi don kai ne wa alaman ma'ahu da kuma waɗanda suke tare da shi mai mumini na muminai haɓɓan zane fakara rihu sai iskan ya kasance ta murgo bihim iskan zai gitta gare su da mai sanyi ba mai daɗi warrihun lati tusibu qaumahu amma iskar da ke samun jama'a dai shadida mai tsanani asifa guguwa mahulika mai halakarwa ma'ana lokacin da wannan iskan ya taso sai annabi hudu ya tattara wani suka yi imani da shi sai ya zane sai suka tsaya cikin zanen zanen ya zagaye don haka iskan bai shigowa inda suke baki ne inda zanen nan ko yana isowa da suke amma tatacce mai daɗi mai sanyi wadancan su kuma iska na girgiza iska na guguwa mai ƙarfi hatta da ƙwarorin tsakowa cikin hasiban wanda ke da matsala da wahala wallahu alahu bi hadha wa hadhihi mu'jiza wannan mu'jiza ta azimatu babba lihudin ga annabi hud alayhi salatu wassalam fa asbahu da suka kawai gari ko suka kasance la yura ba a cinka illa masakinuhum sai kufai na gidajen ko kayan ajima sai gashi in ka diba a cikin rayuwa a haka kufai ba ka gani na sauran gine-ginen da iska ya kakkarya rugurgusa ba da ihlaki bayan an halaka su wa bitta'i an karanta da ta kamar kira asim da hamza da khalaf da yaqub an karanta da ta la tara illa masakinahum ba ka gani ya kai wanda ake ba labari da za ka diba ran nan ba za ka koyi ba illa gidajen su kufa la tara illa masakinahum in an karanta da ta la tara maimakon la yura to za a yi nasba da masakina da ce illa masakinahum in an karanta da yawun la yura za a yi raf'a ga masakinuhum a ce masakinuhum bambancin wa ibdu kenan la yura illa masakinuhum Latara la illa masakina hum ba'd al-ihlal shine cewa bittahi bi ma'anar mukhatab da ma'anar wanda ake magana da shi kai wanda ake ba labari Latara tara ba ka ganin komai illa masakina hum sai kofayin gidajen ai saru sun kasance bi haisu lokacin da lau hadarta biladahum da a ce za ka halarci wannan garuruwan nasu Latara tara ba ka ganin komai illa masakinahum kufai na gidajen wa masakinuhum marfu'un in an yi mai rafa na'ibul fa'ili na liyura yura bina'un majhulun masakinuhum na'ibul fa'ili wa amma ala qira'ati ta amma ya karanta akan qira'at ta ila tara to masakinahum mansubun nasba za a yi ne kamar ta kaddama kamar wanda ya gabata ثم عقب تعالى سنة الله يقار بياني a ƙarshen kisa faƙala ce ka zalika kamar wanda muka saka ma adawa da suka bicire ma kiran Allah daga manzon Allah annabi hudu kama da zainahum kamar wanda muka saka musu na jizil mujrimin alqawmul mujrimin haka muke saka ma dukkanin mutane kangararru Gairar wani mimman amila amalahum irin wanda ya aiki irin aikin duk wanda ya bijire ma kiran Allah subhanahu Ta'ala, to lalle halaka a ƙarshe ne ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ولا أفئدتهم أمثلة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah subhanahu ta'ala ce wala kada makkannahum hakika mun ba su dama fima a cikin irin abin da ai lazi a cikin irin abin nan da in makkannakum fihi ba ku ba ku dama game da shi ba ko kafiran shawa da kuke ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama adawa da suka gabace ku da suka bi shirye ma kiran manzon ku Allah ya halaka su irin karfin da aka ba ku ba a ba ku irin wannan karfin ba irin dama da aka ba su ba a ba ku irin wannan dama ba in lafiya bi ma'ana ma in makkan nakum ai ma'ana ma makkan ku ba mu ba ku dama fi a cikin shi aw za'ida ko kuma zakari ce bisa ga usulubin larabci ai wala kada makkan na adan hakika mun ba adawa dama da karfi fi umurin azimatin a cikin mai al'amura manya manya lam numakkinkum fi hada ba ku dama a cikin waɗannan al'amuran ba irin abin da muka hore mu ba mu hore muku shi ba wa ja'alna lahum muka sanya musu sam'an ji bi ma'ana asma'a muka ba su ji wannan su ji ba guda ba wa asaran da gani wa afida da zuciya da tunade ai kuluban zukata ma aghna anhum sam'un duk da haka jin su bai amfane su ba dan abin da manzo idan musu da suka ji ba su yi aiki da shi ba wala absaruhum haka ganin su bai yi amfani ba saboda sun ga ayoyin Allah amma ba su ba yi amfani da su ba su azanta da su ba wala aqidatuhum zuciya su ba ta yi amfani ba dan ba su yi tunani da ita ba kamar wanda ya kamata ba ta amfani su ba mai shay'in ko kaɗan ai shay'an dan wani abu da al-ikna ina amfani amfanin ko kaɗan ji bai yi musu ba gani bai yi musu ba zuciya su ba ta yi musu ba wa min dinnan za'ida min shay'in is ma'amulatun li agna ma'amuli ce da agna ta agna ma'ana fama agna bai yi amfani ba in sadda kano sun a kasance ya ci hadu da suna musu bi ayatin lahi da ayoyin Allah sai ya zama wa ushribat an kumsa mata ma'anar ta'ali ma'ana ta ta'ali ma'ana kamar Allah ya ce jinsu da ganinsu da zuciyarsu ba su amfane su ko kaɗan ba tun da sun kai musu arayin Allah. Shuka jihil bayyana da hujjoji ne bayyananne, wa haka kuma sai ya sabka aina zala, ya sabka zihim gare su ma kano bihi ya sa abinda abin da suna izgili game da shi min al'azabi na azaba, ayyar azab na azaba. ولقد أهلكنا ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون Allah subhanahu wataala ce wala kad ahlakna hakika mun halakar da ma haulakum kafirin da suke gehe gehen kuma da na alƙaryoyi adil waɗanda ba adawa ba ka samudi kamar samudawa kun jiya a tarihi yadda aka halaka adawa da suke makwabtaka da ku a ɓangaren yaman da iyakar ta guda da ƙasar makka haka an halaka samudawa wa qaumi lutin kuma kuna labarin an halaka mutanen annabi lut wa aika da mutanen annabi shu'aibu ba'da ma arsalna ilaihimul munzirina bancin mun tura musu masu gargadi sun sanar da su sun yi musu gargadi fa bau an yatta'izu suka ki su wa'azantu sai azabar Allah ta musu. aka halakar da su wa sarrafna al-ayat mun maimaita bayani na ayoyi na hujjat an maimaita karanta muku hujjoji albayyinatu bayyananni lil inzari game da gargadin al'ummomi da suka gabata la'allahum yarji'un saboda su dawo an ba marihim daga fatarsu. fa matta azu duk da haka ba su wa'azantu ba fa ahlakana wa muka halaka an maimaita musu hujjoji an bayyana musu gargadi amma da haka bai sa suka ja da baya ba daga fatarsu su ba su wa'azantu ba da ayoyin Allah ba su kaskanta manzannin su masu gargadi saboda haka sai Allah halaka su falaula me zai hana halla ne hana nasarahumul ladina ta min dunillah falaula me ya hana allazina takhazu min dunillahi waɗannan da suka riƙa wani Allah suna bauta musu me hana nasarahum su taimake su me hana gumakan su ba su kariya daga azaba Allah lokacin da ta tunkaro su Allah nasarahum me hana gumakan su taimake su bi tafkil azabi anhum ta dauke musu azaba allazina takhazu min dunillahi waɗannan suka riƙa wani Allah ai gairi wani ne kurbanan abin neman kusanta zuwa gare su ai mutaqarriban bihim waɗanda suke neman kusanta da su ila Allah zuwa ga Allah wa ya'budunahum suna bauta musu tawassulan don neman kusanci bihim da su ilaihi zuwa ga Allah ta'ala alihatan a matsayin alloli tare da Allah ma abu da shi wani bula asnamu su ne gumaka me ya hana su zo su ba su kariya in bautar gumaka gaskiya ta ya masu bautar gumaka wannan halaka ta cika da su maqul ita ittakhadhu al-awwal ita ittakhadhu na farko ba a zuhun. famiri ne da aka Ya zo ala alal mawsuli wanda yake koma akan mawsuli shine allazina ai hum yani da birin da an ka shayi kenan wanda yadda za a kasarta shi allazina tahazuhum saboda hun shi ke daidai da Allah zina, don zina jam'i na hun kuma da mirin jam'i kamar an ce allazina tahazuhum min dunillahi awliya amma sai aka shaye hun din na wanda yake a'id wa qurbanan shi kuma kalmar qurbanan asbani na biyu wanda shine mawuli na biyu ma'ana falaula nasarahum allazina takhazu min dunillahi qurbanan shine mafuli ya jo kenan wa alihatan shi kuma alihatan badalun min badali daga qurbanan ittahazuhum qurbanan yani ittahazuhum aliha babballu a'a sun wasu anhum da gare su waɗannan ababen da suke bauta ma wani Allah ba su gan ba sun bace musu inda nuzul azabi azaba ta sabka wa wannan rikon wani abu a bauta mai wani Allah ifkuhum karyar su ce kazibuhum karyar su ce wa ma kalu yaftarun da abin da za a kasance suna kirkirawa ai wa zalika ai ittikhazuhum al-asnama rikon gumaka da haka matsayin alloli qurbanan abin neman kusanta zuwa gare su ifkuhum kazibuhum karyar su ce su kafirai wa ma kalu yaftarun da abin da suka kasance suna kirkirawa ai yakzibuna suna ƙarya wa ma nan masdariya aw mawsula wal a'id in an ce mawsula ce lamiri a'idi mahzufun ai bima kanu yaftaruna fihi ai fihi in mun ɗauka ma din nan masdariya ce wa ma kanu yaftaruna sai a fassara shi da wastira'uhum masdariya kenan sai ya zama da maɗin. da jumla da ke bayan ta duka sai ya zama an maishe su masdari waftira'u kazibuhum waftira'u ikkuhum waftira'u wannan ya dauka ya ke ko an dauka mausuliya ce kamar an ce wallazi da abin nan da kano sun a kasance na hu yaftarunahu aw na fihi وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا من الجن يتبعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا من بعد موسى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق Ya haƙi ilan haƙi wa ila ƙwari ke Allah na girma an bata muna habara labarin jini na fiɗi aljannun na fiɗi fil yaman a yaman. Na fiɗi wani wuri ne a cikin yaman. Aucin ko aljannun nainawa. Nainawa wurin da aka aika annabi Yunus alaihi salam ikbaran dan ba da labari bi anna minhum cikin su almunzirina akwai masu gargadi as da nagartattu daga cikin aljannun nan akwai waɗanda suka yadda sako ga yan uwansu aljannu suka yi musu gargadi da abin da suka ji a ga manzo shi Allah ce wa ka ambata musu wanko, ka ambata musu in sarafna lokacin da muka karkatar da na faran wasu jama'a min aljinni na aljannu ilayka zuwa gare ka ai amalna muka karkatar da su muka fuskantar da su muka tura su inda kake wa kanu sun kasance saba su bakwai ne wa kana sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance bi batani nakhla a wani rafi da ake cewa batani nakhla yusalli bi ashabihi al-fajr yana sallar subahin shi da sahabbai ne rawahu shaykhan buhari da muslim suka rawaito hadisi lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko alqur'ani to sai ya rage hanyar sadarwa ta sama dan ka a samu rikita tsakanin al'amarin bokaye da al'amarin manzanci tunda tun ka ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljannu sukan yi dorin dogazo wani ya hawo wani wani ya hawo wani wani ya hawo wani har su kai daidai da sama su jiro maganar mala'iku can na ƙarshe gaba ɗaya in ya jiyo magana da mala'iku sun kai sai ya faɗa mana ƙasa gare na ƙasa gare ya faɗa mana ƙasa gare na ƙasa gare har a kai ƙarshe to wannan na ƙarshen shi kuma sai ya sheƙa ya faɗa ma boka dan shi ne lokaci in ka zo sai boka ya ce ma haka za ku sai ga haka ne waccan kalmar ce da aka sako da sama a kawo mai sai ya haɗa da ƙarya ɗari to shi ne in Allah ya bar hanyar sadarwa ta sama haka aljannu suka zo su sato magana su kawo ma bokaye kuma wahayi ya zo daga sama ya zo inda annabi to sai a rasa ganewa a annabi don bokaye za su faɗi magana wanda tana da alaƙa da sama annabi baya faɗi magana tana da alaƙa da sama to kaga sai a rasa wala a gaskantawa to da Allah ya turo Qur'ani sai kullum ƙorar su farawa ta sama da aljannu suka yi haka sai su haɗe yanzu in sun tashi su zo sama sai su ga ana halbin tauraruwa yula tal da wuta sai ta halbin in ma aljini ya kone in ta samu sa'ari da kone shi gaba ɗaya ko ma ta ɗan rawana shi shi haukace ya zama gigitacce haka da aljini ma haukace to shi ne sai suka taru su aljinu gaba ɗaya suka tattauna akan cewa me ya jawo wannan matsala ta same su da sukan hau sararin samaniya su zo su dawo lahiya lau yanzu kuma sun ga in sun hau sai a jehe ko wa anna kunna na na ƙa'ida sami mun kasance da muka hau mu zo wasu wurare mu shiro mu ganin mala'iku mu kama bokaye amma yi sami il'ana yanzu kuma abin ya canza duk wanda ya zo ya ji labarin sama ya ji lahu shahaban rafada sai ya cimma tamraro na jira ne da zuwa sai tamraro ya watsa mai wuta ya halbe shi to me samu kaga kenan ya kamata ga al'amuran ka duk kaskacen canji ka tsaya kai tunani ta ina ya faru a tsaya a yi nazari ni kawo wannan canji da yake faruwa a shiyan mu ni kawo wannan yanayi da ke faruwa a cikin garuruwan mu me a ciwo me an magani to haka da aljanu sun ka zamna suka taskamta mutum dan aljanu kenan ni kawo ana halbe su sama can da ba a halbe su sai suka ce to abin da ya kamata yanzu a rarraba a tura su aljannu gabacin duniya wasu aljannu yammacin duniya wasu kudancin duniya wasu arewacin duniya su zo su yawata su gani wai ni ke faruwa a duniya wanda ya haifar da canji aka samu sauyi na ba su zuwa sama yanzu lahiya lau hankali kwanci ni an matsala don san ya za su shawo kanta to shi da sun rarraba su waɗanda aljannun ko da sun ka zo da su bayan sai suka cin annabi da sahabbai ne ana sallar su bayan sai suka ci karatun ƙur'ani sai suka tsaya suka saurara suka saurara da natsuwa suka ce junansu su yi shiru kalu an fito haɗa ruhu kalu an fito ku saurara ku saurara ka ke nan ko aljani ya ana ka ta qur'ani saurara ya kai don haka wanda kaga ana ka ta qur'ani shi na surutu aljani ya yi shangar ko ma haɗa ruhu kalu an fito da suka zo annabi na karanta ta suka yi kun shiru kowa ya ce a saurara da ba ta ga mutum ana ka ta qur'ani bai saurara to shi na da suka ji wannan karatun alkur'ani suka ce to wannan abin shi na sa aka kulle mu na kofar sama sannan suka koma suka tattaru sannan sun kawo da wannan qul uhiya ilayya nafar eh annahu istama'a ilayya nafar min al-jinn فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به to wannan shine a muhalin su aljannu su ji kafin Qur'ani har su yi imani har su cimma ƴan uwansu aljannu su faɗa musu ga abin da suka ji to shi ne Allah subhanahu wataala ce yastami'una al-Qur'ana suna sauraron Qur'ani sifatun aiba sifa li nafara sifa ga nafara nafaran min al saboda ka'idar larabci in kalima ta zo na kira kamar nafara kaga na kira ce ba a ce an nafara aka samu da alif da lamba to duk abin da ya biyo bayan da zai zama sifarta Hmm? shi kuma ɗin kalima ta zama ma'arifa da alif da lam ba na kira ba to duk abin da ya biyo bayan da hali ne aljumalu ba da na kira sifatu wa ba da ma'ari ya ahwalu mafhum to shi ne malai yace sifatan sifa ne li nafarat dan haka kalimar min aljinni sifan nafarat da yasmi'una alqur'ana sifan nafarat da duk jumlar da biyo bayan na kira za ta zama sifattani aw halin ko ko hali ne li takhassihi don ke banta sai da sifata da sifa in kulna in mun ce inna kaliman min al-jinni lahu sifa ce gare shi wara'a ma'anan nafar sai Allah subhanahu wa ta'ala kiyaye ma'anar annafar fa a'ada alaihi ad-damir jam'an sai mai sai mai lamiri jami kalimar nafara in ka da kalimar ta mufradata amma ma'anar ta jami'i jami'i ne. Ta haka aka ce yastami'una ba a ce nafaran min aljinn yastami'u an ka mu'amalance shi mu'amalar guda a'a saboda mi saboda nafaran kalimar lafazin mufradi ne amma ma'anarsa jam'i ce to saboda ce yastami'una alquran fa fihi tanbihun a cikin wannan aya akwai sadakarwa ala bisa ga annal munzira duk wanda zai zama mai gargaɗi wanda zai tashi kira al'umma zuwa ga Allah ita saƙon manzanni la budda an ne a awwalan ila alqur'ani dole ta kwan sai shi ya tsari alqur'ani ya karance shi sannan zai iya ɗaukar qur'anin ya ida sako da shi fa ya arifa minhu ya sani daga alqur'ani ma yunziru bihi abin abinda zai wa kai zai gargadi sun magaira ku sannan kuma shugabannin shi ibda bi nafsika ka fara da kanka sun ya amalu bi isaniya sannan karo da jushi ya aiki karatu na da waya ganewa na da waya amma duk aiki ya yi soya wa min shurut al-amali bil qur'an ya daga cikin sharuɗan aiki da alqur'ani an yakuna alama alama zahabi salaf salih ya zama fassara ko abin da ka fahimta karkashin alqur'ani ya zama ya yi daidai da tafarkin magabata na gari fi ma rice ulil aqaid da abin da ya kome ma aqida wal ibada da abin da ya kome ma ibada idan eh, eh, amma bidan uku to oh lalle haka li'annahu domin shi la nabiyya ba'da sayyidina ba da annabi bayan shugabanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa kullu nazir dukkan mai gargadi ba da hu baya ne alayhi an ya ta'allama alqur'ana ya ba gare ya nemi ilimin qur'ani awwalan farko thumma ya'malu bihi thaniyan sannan shi aiki da shi karo da shi dan haka wanda zai yi gargadi la dole sai ya sha sannan ya shayar in bai sha ba ba zai iya shayarwa ba Wani min shurut al-amal bil qur'an daga sharta aiki da alqur'ani an ya ala alamar as-salaf as-salih yanzu bisa ga tafarki na magabata na gari shi ma yarjau lil aqaid ga abin da ya koma ga aƙida ya zama fassara ka ta alƙur'ani istinbadin ka na alƙur'ani fahimta ka ta alƙur'ani a ɓangaren aƙida kar ta saba ma abin da sahabbai suke a kai ne da tabi'i da tabi'i da wa'annan ƙarni guda uku da suke mafifita ba wanda yake daidai da su sun yi kowane ƙarni duk wani ƙarni da ya zo ba da su kasa da su yake dokar fahimta ka ko fassara ka ta sa'a ma aƙidar su ko ka sa bayanin ibada wa hadha qawluhu ta'ala wannan shine maganar Allah subhanahu ta'ala ce ma hadaruhu lokacin da suka halarci karatun alqur'ani qalu sai aljannu suka ce ai qala ba'dhum li ba'd sai juna suka ce ma juna an fito ku shiru asu ku karkata asu listima'i ku karkatar da kunnen ku zuwa ga sauraron alqur'ani ولتطغى إليه أسئلة الذين فلما قضي لو كتد أكا قال كرة القرآن الذي قال سنة سبايا أي فرج من قراءته lokacin da ko furiga ala kubiya kubiya aka kare furiga aka ƙare min kiraji da karatu ne mabni lil ma'amil mafuri wa fi qira'atin mabni lil fa'il falamma qada sai muhassara falamma faraga kenan faraga qada faraga kubiya furiga dan duk wannan sai Qur'ani yake aka tafsiri ake karanta shi in an karanta qubiya to furiga in an karanta qaba to faraga lokacin da ya kare shi annabi ko lokacin da aka kare wal fa'ilu rasulullah sai zan fa'ili shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yake karatu wa fahimu annabi ya kare karatu kuma sun fahimci karatun wallau sai suka juya a yana gabu suka koma ila qaumihim zuwa ga jama'a su aljannu da suna masu gargadi muhawwati da suna ba wasu tsoratar da qaumahum jama'a su an azaba daga azabar Allah in lam yu'minu in bu su imani ba wa kanu sun kasance so daga aljannun yahudan yahudawa ne su ga addini aljannuna masu bin tafarkin yahudanci faqad aslamu alhali hakika kuma sun musulunta da jin karatun annabi sallallahu alaihi wasallam kare kenan qur'ani ya yi tasiri ga aljanni haka qur'ani ya yi tasiri ga duki law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu asha an mutasaddi'a to nisa ba zai tasiri ba ga mutum gashi an karanta qur'ani aljani ya kimtsi ya gyaru ya tashi daga lalataccen aljini ya koma aljini na gari wa inna bin nasalihuna wa bin naduna zalik kunna qara'ika qidada saboda ka aljannu kowane akwai jinsi jinsi na kuma da addinin su daban-daban to wayannan sun musulunta ga ka musulmi ana karanta ba qur'ani kana ta jirewa wal iyazullah asma allahul jami wa qalu suka ce ya mana ya ku jama'an mu aljannu inna mu ina mun ji kitaban wal littafi ko shine qur'ani unzila min ba'di musa wanda aka sabkar da shi bancin wucewar annabi Musa musaddiqan lima bayna yadayhi kuma shi wannan littafi yana gaskanta abin da ya gabace shi ai taqaddamahu abin da ya gabace shi kat taurati kamar at-taura bai karya at-taura ba bai walwala injila ba ya ati ila al-haq wannan qur'ani da muka ci yana shiryarwa zuwa ga gaskiya addinin sabit yana shiryarwa zuwa ga addini tabbatacce wanda shi kadai ne addini wa wani islam shine musulunci Wani ila tariqin mustafin kuma wannan qur'ani yana shiryarwa zuwa ga tafarki mai kakke ai yi hanya alƙur'ani mai kakkiya da ba ta da karkata Ya قومنا أجيبوا da إلى الله وآمنوا به يغفر لكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قومنا aljanu suka ci gaba da wa'azi ya ko jama'an mu aljannu ajibu da'iyallah ku karɓa kiran mai kira ga Allah Muhammadan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ila iman zuwa da imani mai kira zuwa ga imani da Allah wa amilu ku imani yi da shi yaghfir Allah zai gafarta lakum gare ku min zunubikum zunubanku ai ba'daha ko ba'daha min zunubikum ai ba'daha wato daga cikin zunuban li'anna min al mazalim domin akwai zalunci a ciki wanda zalunci <clears throat> sai in mai shi ya yi maka wala tughfaru ba a gafarta duk abin da zalunci illa bi fa ashabiha sai da yarda wanda aka zalunta in kanu musulmi ne in sun kasance musulmai idan mutum ya zalunci musulmi to Allah ba zai yaye ne wannan haƙƙin ba sai in shi mai haƙƙin ya yarda aw zimmiyina mawjudina ko kuma kafiran amana saman mu. wanda yake kafirin amana an yi amana da shi ba yaƙi in ka cuce shi to Allah zai yayi ma haƙƙi ne sai shi yayi ba fala budda min raddi mazalimihim babu makawa sai an mai da zaluncin a wasu hilali minhum ko a nemi yaƙewa daga gare su ko dai ka mayar musu haƙƙin su ko ka nemi su yaƙe maka aw tasaddaq aw ko kuma sadaka da dukiyar in bai nan wanda kan zalunta ko babu hanya mai sauƙi da zaka mayar mai to ka ɗauki abin gaba ɗaya kai sadaka da shi wani fara gifaru lahum min Allah ko kuma in musulmi na ka ci gaba da roƙon mai gafara ga Allah Ima a tsoron rasu ga abinda mai sai buwaya sai yiwa kamar akwai matsala to sai ka ci gaba da roƙon Allah gafara wa amma mazalimul harbiyina amma zaluncin abokan yaki wanda ake yaki da su fa hiya ka huquqillah su ɗaya suke da haƙƙin Allah kafirai abokan gaba su yaƙe mu mu yaƙe su to wannan wani abu da muka kina haƙƙinsu ko wani abu da shi kafiri ya kina hakkin musulmi sabda akwai gaba da yaki tsakaninsu da ya tuba har wannan an yayi ba sai wannan musulmin ya yarda ya yare ba saboda al-islamu ya tubu ma qablahu ma kuma min sajil umumi kenan al-islamu ya tubu ma qablahu musulunci yana goge duk abin da ya gabace shi ko na haƙƙin Allah ko na haƙƙin wani in mutum ya musulunta duk haƙƙoƙa sun haɗe gare shi haka manzo Allah ya mu'amalanci kafirai ba a taba wani ya musulunta ba annabi ya caje shi da wani haƙƙi ne ya gabata wanda ya taka tukufar bi mutar da islam su ana gafata su da an musulunta min al mazalim daga zalunci wala ta tawaqqafu ala al istihlal wa innan zalimcin bata dakantu ba akan sai an nemi yahewa min al mazlum al harbi daga wanda aka zalunta abokin gaba in kun karba kiran Allah daga harshen manzon Allah Allah zai gafarta muku wasu daga cikin zunubanku wa jirkun min azabin alim kuma ya kubuta sheku daga azaba mai radadi ai mu'lim mai raɗaɗi wa man la yusib da'i Allah duk wanda ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين الله سبحانه وتعالى ومن لم يجب duk wanda man duk wanda bai karba da'i mai kira zuwa ga Allah ba duk wanda bai karba kiran mai kira zuwa ga Allah ba falaysa bi mu'jizin bil ardi bai zama mai iya kere ma Allah ba a bayan kasa ai la yu'jizu Allah bai kere ma Allah bil da gudu min da gare fa ya futu ko mai ba inda za shi kucce ma Allah walaysa lahu baya da ai liman la yajib ga wanda bai karba kiran mai kira zuwa ga Allah ba baya da min dunihi wani Allah auliya a mataimaka ansaru mataimaka ya dafa una anu da za su iya kare mishi al'azaba azaba ulaika waɗannan da ba su kiran mai kira zuwa ga Allah ba ai allazina lam yujibu wanda ba su karba ba fi dalalin suna cikin bata mubinin bayyananna bayyinin bayyananna zahirin bayyananna wa hadha akhiru kalamil jinn wannan shine karshen maganganun aljannu allazina tabu alqur'ana waɗanda suka saurari alkur'ani wa faru bihi sai suka zama saboda saurari alkur'ani da fahimta tai min almunziri na da daga cikin masu ji da sako masu gargadi ga to wannan ne karshen maganganun aljannu da waccan aya da bi mata karshe ya qaumana a da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim Abu Hanifa rahimahullah wa ta'ala a akan aljannu ba su shiga aljanna ko da musulmi daga cikin su kawai abinda za a yi musu za a yare musu laifinsu sannan kuma za a ƙarshe su daga wuta amma ba shiga aljanna saboda wannan aya dan nan Allah da yake in sun karɓa kiran Allah mai kiran mai kira zuwa ga Allah sai ki kawai ya gafir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim bai ce suna shiga aljanna ba a wannan aya sai Abu Hanifa ya fahimci aljannu ba su shiga aljanna amma fahimta mafi inganci fassara mai tabbaci aljannu suna shiga aljanna musulmin su musulmin aljannu za su shiga aljanna saboda cewar Allah subhanahu ta'ala ولمن خاف مقام ربه جنتان a صوت الرحمن كما أتكي صوت الرحمن ذاك جاء أنا ne da دمتا إيه دا الجنو دمتا إيه دا الجنو saboda haka koyaushe Allah ya yi magana ya yi magana sai cika ta da faɗi ayi ala iran kuma kaga kuyu kenan soju da wada da mutane da aliyama asharar jinni wal insi eh faɗi ayi ala da wacce daga cikin ni'imomin rabbi kuma ubangijin ku tukazziba da kuke karyatawa kaga su aka kamar da kuke eh sannan kuma a cikin sura man Allah ce lam yatsamit sunna. eh lam sunna, hunna insun wala jan mutum da aljani ba su taba wannan matan na aljanna ba ashe kenan aljani shi ma zai samu mata aljanna dan haka kauli mafi inganci shi ne aljani yana shiga aljanna amma a shiga wuta malamai ba su yi sabani ba ijma'an cewa lalle aljani yana shiga wuta ana sa aljani wuta duk da wuta an kai shi wuta cikin wuta ko wata wuta ta haihu wuta ai gonan duniya ko ko wata wuta ta ga wata wuta ka hmm? saboda haka za a tashi a cikin wuta ga awoyi nan da yawa cikin alkur'ani la'am na jahannama minal jinnati aljannu kenan wannan fi ajma'ina kaga aljannu da mutane fa kubkibu fiha hum wal ghawuna wa junudu iblis ajma'un junudu iblis man hum aljannu kenan saboda ka awi da yawa masu yawa da suka tabbatar da shiga aljannu wuta amma wurin shiga su aljanna na hadda sabani wurin malamai ba Abu Hanifa dai ba amma kauli mafi inganci mumini musulmi daga cikin aljannu za su shiga aljanna kamar yadda kafirin su zai shiga wuta wal ilmu inda Allah ta'ala insha Allah subhanahu wa ta'ala nan za mu tsaya subhanaka allahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk